program to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulin aminin to jama'a uh, mun sake dawo muku da program nan mai suna labari na to yau labarin da muka samu wata 'yar uwa ne daga kasar ghana amma cikin ghana nan ma wata na kallon mu tana north tana north to ta ɗan girma kadan ba yariya ba ce to labarinta da ta kawo muna kasar ghana don allah dan annabi <clears throat> wannan labari ne na kasar ghana ah, hausanta bai da karfi sosai shi sa kai da zaka duba zaka ji wannan program ka dariya domin hausan ah, lalle ba kai muna adalci ba hausan yana da karfi hausan yana da <laughs> amma gaskiya labarinta da na ta kiran da na fara ji gaskiya na tausaya mata gaskiya ban ji duka ba amma na tausaya mata shi yasa jama'a ku da kuke kallo na ku kokari ku sharing ya tafi eh, inda muke son ya tafi saboda ta ce wai mijinta yana kallo mu kuma yana sauraron mu shi yasa ya ji abin da ya yi mata ah, to zancen da ta yi mana kenan shi yasa za mu zo mu play kai da kaji hausan ajiya aisha usman ya yara na ajiya aisha usman ya yara na na tabbata yara na suna lafiya ko su khalifa su aya aya aya aya na sarki zaki alright jama'a kai da ka ji hausan wallahi in kai dariya za mu block za mu blocking ɗinka hausan hausan ne amma shak motassif na ganka sanda zuwa hausan kowa ya manage kan da hausan yake jama'a mu ji wannan story mai suna labari na wa Allah ya baba, sai ya da iya ruwan Alhamdulillah. Ya asuba ya kuma to lafiya ne. Sai na yi magana da ka bisa wasa kuma. Zai na na samu nambanka na facebook na gani sai na samu nambanka ni kuwa ina da matsala ne ina da problem babba sai na fita nambanka ka sai na yi shi wasa sai na yi maka salamu alaikum sai ka bani hanya wuri kana jin to na gode inda ka bani hanya wuri kana jin na gode ina da matsala ne da mijina hmm, ne da mijina shi muna da matsala malam ali <clears throat> na malam musa yusuf da suna jama'a don allah na stop ne saboda ah, in kuna ji ku zana mini yes in ana ji sha zana mini yes in tabbatar ana ji malam ali nawa na malam musa yusuf da suna hausan hausan ba kowa gane yake irin wannan hausa ba yawanci 'yan gana ah, muna cewa ya kishin ruwa to amma wannan da yake ta fito nisa ne north ta side north shi sa kuji ta ce ya ruwan gishiri bi ma'ana ba ku fahimta ba bi ma'ana sarki zaki ina gaishe ka ya kishin ruwa za ta ce ce ya ruwan gishiri to a sa dan Allah ku manage hausan haka a ku dauki ji na ku mani in kuna ji da kyau shi ku zana mini yes ya so mu ci gaba alright to jabawa na ji da kyau shi sa <laughs> za mu fara ke zan kuma mai da mai tashi baya malali <laughs> malali <laughs> na malam musa yanzu zuwa da sunna to za mu maimaita ku ji wala labarin ta gaskiya yana da ban tausayi gaskiya hausan ne in ka ji za ka da amma in an fahimci ta da kyau za a ji labarinta alright assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya baba sai ya aiki da yaruwan da shirin alhamdulillah ya asuba ya kuma to lafiya ne sai na yi magana da ka bisa wasa kuma zai na na samu namban ka na facebook na gani sai na samu nan banka ni kuwa ina da matsala ne ina da problem babba sai na fita nan banka sai na yi shi wasa sai ya zo sai na yi maka salama alaikum sai ka bani hanya wuri kana cin to na gode inda ka bani hanya wuri kana cin na gode ina da matsala ne da na. annabi mindi ma ce muna da nasara abinda hassan na biyar na da nasara nan ni da mindi na muna na ka ni da shi ba wai ni mutum togo ne na togo ne shi na zo wajen ma na karami ma na karami ne ya aure nan ga shi mizina wani ya zagani ne shi ya bira ya ta ya bira shumunana ni da shumunana da muna family house ne dace guda da veranda sai allah ya za ba shi iko yau ina fadi na yana da gidaje uku ne lori uku ni da mijina muna na ba business ba ba komi ba ina da na da ne ni kuma ni tera ni tera na ma bai move shi ina sai fiyawa sai muna na allah ya za baka yi kunka jina mun zo area sabo muna nan yau hakan ga muna da ci shi kamar yanzu hakan ga 4 years muna nan na ko 5 years mun zo mun zo na ka zo ka fere mun wuri mun zo ya dare shi wanda na zo na gaya kai zaman nawa na bai yi ba biramin ya kure shi ta yi ka fita ba ka tanka bakatanka ne zan nse lalalalawa sai ya tun yi da shi muna na yala gayan na yara uku miji biyu miche guda na mace ina form 2 bai form 3 form 3 ne ya na miji na form 2 kankanina ina b5 Allah ya miji na wannan gaskiya gaskiya ba da son su ba yariya wanda dan waye zama ban banzaye su sun koshi shi sun sa haka yariya na kuma baban shi malam ne ba yariya na cikin gari tangas na ne ta ma ya bai na wannan banza ba ni da na ya gani kama hati ya keshe ala na mayabude kuti wena iwasa ya keshe ya kama muri ya nawane chena chizi hanu shi ya sekuru nile midi mbari kurundikuma nile midi mbakumi amule kumi babinchi ba bakumi bayentambeje kumi kuma na tambe shi ya ji fada sai ni ma na zo na yanka ya ban tambe shi mana kuma ina togo ne mutane na to yanzu mana karami na shi ba haifuwa na aure na bai yi ba shi ya koma ta koma ta tun shi magana mu na yayi nisa yayi dogo kwaran ba zan magana magana yayi dogo yanzu ma ne azubin gana gani kamar awaye na yan yanka to jama'a wayan fassara musu barin tsaya nan saboda hausan ba su ganewa tana nufin hausan ba ku ganewa tana nufin ita da mijinta suna nan ita mutumiyan togo ne ta zo gana da ta gana da zo gana mijinta da ya ganta yana son ta sosai in ya ganta kamar ya haɗiye ta amma yanzu mijinta in ya ganta kamar ya kashe ta saboda ya kai har mijinta ya shake ta bi ma'ana wai ya kama muryanta bi ma'ana ya shake ta kenan ita kuma shi ta cije hannun shi sannan ya saki ta domin mijinta ya so kashe ta saboda amma a da ita da shi ya'yansu biyu mijinta yana mata komai ita kuma lokacin mijinta bai da shi ita tela ne tana ɗinki to ta ga ɗinkin nan bai ci she ta je bi ta fara azaruwa pure water tana siyarwa cikin haka suna tara kudin ita take sayar da ruwa suna tara kudin yau Allah ya musu mijinta yanzu gidajen shi uku motocin hawan shi uku amma kai tsaye wai akwai ta yariya a cikin unguwansu yariya karama gaba da shi ta ga mijinta yana halaka da yariyan kuma yariyan ita ta yarda yariyan nan bata bar mijinta banza ba domin baban malamin baban yariyan nan malamin boka ne to yanzu mijinta bai so ya ganta ma 'ya'yansu uku in ta tambaye mijinta kuɗi in abinci ne she mata kuwa in ruwa ma za ta sha ta mijinta she kuwa wato mijinta yanzu ta ta sake mai abinci ruwa ba ta tambayan shi har yanzu take wahalan ta ta ci amma ta rasa ina ganin da ta kai kenan kuma mu ci gaba yanzu ma ne azumin ga na gani kamar awaye na yanyanka ko kullum tana kuka cikin azumin nan ta bar kuka shekaru na da ci komi na ba Allah na bi Allah abu bai yi Allah bai kai abu yayi zai yi ba Allah ya gaya ba zai yi ne ya yi dan shi magana wanda yana shi na gaya ba na gani facebook na shiga facebook ko shi na gani ka facebook shi na ba to bai nan ba shi magana da kai inda Allah ya wuri da ni na wannan hannunka wayo wai ta rasa yadda za ta yi ta rasa ina za ta bi tana ta kuka washe ta zo kan facebook she ta ganni da ta ganni she ta ɗauki namba na to ita tana neman yanzu Allah ya <clears throat> sa taimakonta taimakonawa yana hannu Allah ya sa in taimakonta yana a hannunmu bi ma'ana wani zai iya taimaka mata ga irin halin da ta shiga gaskiya ita kuma bata da kowa yasa ta ɗauki namban ta ne mu zo mu sanar da jama'a mu yi program mu sanar da jama'a Allah zai sa in akwai wani wanda zai iya taimaka mata saboda yanzu mijinta bai son ma wai ta da mijinta kaman kaman maciji eh kaman mutum mutum eh ma'ana mutum da dodo mijinta bai son ma ya ganta wai mijinta baya so ya ganta yasa da ta ga namban mu sai tana ganin Allah ya sa in taimakon da za a yi mata eh, taimakonta yana ta mu ne Allah ya sa ah, bi ma'ana bukatanta ita ma ya biya to ina gani abinda ya taho da ita amma mu ci gaba da zancenta abinda ta kawo mu ci gaba da zancinta ta ya kuri minti daya eh, na yi magana ka bani hanya na shi na gode maka da hanya da ka bani na doce kukanawa na sa maka hannunka Allah ya samu na da Allah ya samu dace magana na ce na kadan ce na nan yanka na baka magana na kara zan yi magana na rayuwa ba ina cikin biyar ba lori ba ba business ba kamar mace da mutum shi tashi kai maka bi wansi ka sai wani abin da kana so ba shi ya ya kawo mata na shi da mata na ka dace yara na daci ya kuma kwashe ya ba mata na mata na bagin shi guda guda ne kere ne ya za bagin na kere ne ya za ka ba cin shi ba ba kasa kap eh, ba ba sinsiya ba kaya na ne yana yusu yana yi dafuwa duka ba fita ciki ba duka ba fita ciki ba wa mace ne ka samu kage ka zo aure ba komai ne ka kawo ba shi ka zo ka doki shi yanka na shi kana aiki wa abinda kuma yake bata takaici auren da mijin ma je doko yarinya ya je doko wai macin da ya kawo gidan yarinyar da mijin ya kawo abinda kawai yarinyar ta kawo shine bag dinta she ya kwace ɗakin yaranta ya ba wa yariyan she ya ɗoki wai a ta kenshinta ita yariyan take use silban da ita take girki ya ɗoki ya ba yariyan sa'annan kuma komi nata ita da yariya yanzu suke amfani da shi ita ta rasa kuma ta yi magana washe ya makure wuyanta hashe ta cije shi sannan ya kyale ta in bata cije shi ba gaskiya zai so kashe ta ni da na tashi ya dama ya kore ni ma baban shi ne aka bin yanzu na yi wata biyar da eh, bakwai gidan baban sai kuwa an na zo na zo na ba abinci ba ba komai ba zai ta yi sai sai yi shopping zai dace shi da matan shi sistan shi yana nan ga kusa dare ya yi shi neman ta wuze ni da yaron to biyu na suna suku dare ya yi shi ni da kankani na mutu wajen mutum ce shi mu zo mu kona haka nan masarar da yana cikin cewa kanshi za mu ga ya mizi bukatu sista shi na wani hankuri zama saboda yara to saboda yara shi na tafi shi a ce ka sani kamar ba na barka ni ma zan taimaka in samu miji amma ban tocin miji sace yara don waje na na haifu amma ban sani ba in ban yi haifu yaro ke kankan hali waran gana to don shi takaici wanda ya zama duka na na zaman ci shi saboda yara na zaman ci shi ni bai ni ba da abinci abin da ya yi tabata na shi ya da ni faruwa na to yanzu na fahimce ta da kyau ina gani tana batun yunwa take ji yanzu na fahimce ta wai ita yanzu ta bar gidan shi dole ita ma aure za ta yi kuma inda za ta yi aure dole ita ma za ta yi yafa ne shi ta bar yaranta ukun da ta aure wurin shi yaran su wahala saboda in ya kai dare watun da safe in ya kai dare sannan take zuwa wurin kanwan shi gidan kanwan shi ta fito aiki ta zo sannan a ba su abinci su ci sannan su dawo gida wurin shi su kwana in su kwana shewa shi gari da daddare she gari ya waye kuma da daddare sannan su sake zuwa gidan yar uwarshi in ta dafa abinci su ci abinci ita yanzu ba ta da matsala ko da ma baya son ta ma da yana ba ta abinci ma ta ci ita ta yi hakuri ta zauna saboda yaranta da ta yi hakuri ta zauna saboda 'ya'yanta ita yunwa ke zuna na mun kirata mun kirata mun kirata yanzu na fahimce a ah, ah, ah, wangan messaging ta eh, ina gani jama'a wala Allah I don't, I don't know maybe ni ke fahimta haka nan amma ya kuka gani ni yanzu na haka ni na fahimci magananta haka ni yanzu na fahimci magananta amma ban san ya ku kuke gani ko dai akasarin haka ne amma ni haka nake ganin magananta haka ni na fahimce ta yanzu da shi muna na hannun shi ya buga ni amma saboda yariya na ya buga ni ya kai so uku wai tun da ita da shi kenan a raya bai taba har suka haifa ya auku bai taba wasa ma ya taba ta ba amma zuwan yariyar nan so uku ya mata duka ya buga ni kai so uku ya buga ni ya kai so uku har raba ya kama muriya na wani wasu ya kashe ni ke nima na gaya mishi ina so rai na wai sauran hannun shi yadda yana so na ce ba ga jamlon wanda ka ka kawo ka kafe shi jamlo don shi ma ya fita gida aure ya yi fun da aure takaici na bisan shi da shi ma zai fita da dare yaran shi fito a ce ni na sayan gana ka kama ni da nizo na ci bashi na yi gulma to abu uku ni na bisa mata mhm. na gode ma Allah ba gudan shi cikin bisa amatambewoneka tekachinchi mukaro miafite shikira miji bamijinchi nayazakhana shiri miti miafita ba don duka nagode baba iri naine byarumu baba nire shinonana wallahi da azumi wanda na grekanka da mun zo area ba gado ba matres do kasa ne ina shofa bashi tun kwana bisa tas bayan shi muna nan halile ka two years se ba tres kazo kazo na bi su ka dogo be da kyau amma zai ta doci mata na ta ta se sun dogo ya zazi shi na mi shi ni gado na wani na cikin kabarin amma na wanda kana ce bisa na duniya ga ce mana ka bi duka shi ni da shi muna na wallahi in ba wadda su ba so kana so mutum komi abin da yana cikin baka gani mijina ya wanka kamar yau ya wanka sande da sande wanda yana zuwa ba wai ban ba ruwa na zai ba zan zai mishi ne yadda allah ya gaya ka zai ma mijinka ruwa wanka bai wanka shi duka ban damu ba zai shi gyara an kai fanshi face so peace an kore na shi na an kore shi na duka zon ya ta doci mata wallahi su mata lai mijina ya sani kama it wannan kuri ta ya ban ta yi maganar nan da ina kishi ne wani lokacin ne take wani da tare da shi ita da shi kaɗai wai kullun da safe ta tashi ta taje mai ruwan wanka wai haka take zuwa ta ɗauko ruwan daga kusfa <laughs> bai shiga yayi wankan wai tana ajiye shi ta wanke mai kafa shi ta yayyanka masa akaifansa wai baya so wanke baki ta yi ta so paste wata ta tsaya kan shi saboda soyayya ta matsa shi ya wanke bakin amma tun da ya je auro wannan sabuwar matan da ya je kawo sabuwar matan shi nan yanzu shi da kanshi ya san kan da yake tashi da safe ya wanke baki da dare kuma zai kwanta kuma ya wanke baki amma da bai yi shi ta ta musu ajiya kiyawa kuri kiyawa kuri magana magana yawon dariya ne kiyawan kuri ya zalunci Allah ne ya gaya maka inda Allah ya gaya bukata na wani na hannunka wayo to yaushe Allah ya bari na gani ka kan fezu na ya na Allah sa mu ya taimaka miki Allah ya gaya bukata na wa zai na hannunka Allah kuma ya saya baya mu wanda ya dariya mun blok shi to ni ma za blok na jama'a wala ta ban tausayi gaskiya wala ta ban tausayi mu ji na karshen sannan mu kira ta wala ta ban tausayi gaskiya malali matar nan gaskiya ta ban tausayi gaskiya wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunday rana na aiki dai ya harka harka mm, alhamdulillah don kagiyawo wai zaka rufe case na ka yi program na sai na so koro na mbaka abin sana na to ni don miji da mace suna nan saboda aure ne muna na shi allah ya doci haifuwa ya doci ya kara muna riba to fine amma abin da miji na yana yin nan duka ina yi nan duka ni wajen roko allah nawa wajen sallah nawa ni na yi sallah ina roko inda ya zama idon shi biyu ne ubangiji allah ya wance fiskan shi in ya zama yi ne kuma allah gudanka kai ne masai kai ne magani nawa kai ne komi na kai ne kana gani gaskiya kana gani kare na da komi na za ka da azumi wata azumi wanda muna cikin nan doci azumi wata azumi ganna ka loci ka jara bukata nawa amin sallah addu'a wanda ina yi cin ba abinci ba ba komi ba abincin wani na gaya ba ni safuri dai sai bani zai zai da ma ba shi ce ne mun kwanci ba ce ka ho a ci ba ni da shi bamu da gaisuwa bamu da komi bamu da wani in zai zai fita kan gaya maka ya kwashe dacin yara na ya ba mata shi shi da mata na suna na in za su fita ne ya kwama kofa ya kulle in zai yi wanda ya ja ya kai hauci ya zina shi na tambaye shi ba abin da kana yi nan bayyazini ba rana wanda ya si yo allah baka iko ka iya ka jina chef container kana da hall kana da dakuna yo ninga ni fusenka shi mhm. kana yi mini akana ma ba laifi amma ka tuna da muna singirewa amma abin da kana yi na bai jini doci dacin na ka bi gambo ka doce ka aza shi ne ya yi mini ciwo amma ba ka yi ya na bai yi mini ciwo ku na kuma mu kuma yi fara hussein shi har ban shi hala abokanen su ma duka suna bani hankuri wani yi hankuri saboda yara yi hankuri saboda yara suna biya saboda shi bai gani saboda yara shi bai gani fara wannan mun ci wahala farawa wahala wanda mun ce sho dadi ya zo ya zo ni ga ban yi kamanci dadi na ce allah gudan ga yana bisan ka allah ne ya sani wo zai na dadi na wai na na na ce na da yara fine amma da ban bude baci na na ga na haifi yara wani da ga na haifi yara a ce wanda kaka kawo wani cina, ni da shi mun siya wa ya zama sofuwa shi kuwa kuyakwe chikwachile diana ni azama usais kwebako nide shi mun saya ya dress ni ban dress ka wanda ya zo waya an waya zama sofo mun magana na magana na ce ni da shi ba abinci ba ba komi ba firiji ya bata ya ce bai gyarawa firiji nawa ya bata shi ne na yi kadan kadan kadan kadan cikin bai gyara ni man shiga cikin mutane na ya ce gyara ya zo in ka mana zuna gani na rika wani kudi shi dai na roko mutane baba na karami shi su ni kudi ka zo ka gani mana rika kudi hannu na shi na roko so su ba don garin ga ban da kowa ban da kowa mutane na duka suna togo ne sai wani su suna charkwe ne to shi da na call wajen na ko yi voice message shi in gaya haka problem na sai su ma sun zishe su send to shi ke rika ne karan karan ala samare na na bar shi da Allah eh? na bar shi da annabi bi gobe ciyama ni da samare na mun sai gaba Allah ban yi mishi yadda duniya ga hari na sina wanda yau yana sa ni cikin na ban ya fe mishi ba duniya hari ciyama to ya yi mini wanka jibba inda ina da dipi ne da waka tun bisa ne waka tun bisa ne amma samare ga wallahi ban min shi ba gobe ce ma ni da samani na musu gaba Allah wannan zai yi yi shi yara na suna siya suna kuka aya tuni da dan shi dai na tambaye shi tuni da mace kama ka doci mace ka yi shi a wuri apart from the fake kaya wanda ka sai mina kaya ka nuna mini kaya cikin kaya na wana duka kaya ka nuna mini kaya kamar kaya kayan ga da ni na sai maka kai ka nuna mini kai ka nuna mini na ma kaya su kaya ka nuna musu to yayya ban aici amma cewa ta ne na sai na doci na tare kaina mhm. to yayya a doci problem na na kawo bisa ka ina da iko samun da yana so ban da iko shin zama shan zama gane can can yi shan ta wajen sista ta yin zama ci na ci na kawo shan ca diyana shi mun zo mu kwan a safuri mu tashi ba wanda ya siya ja zai shi mun shati mu kwan shiga mu kwan to harka wanda yana da shi kenan shi na doci komi na ba Allah Allah ne ya jaji shi ba wanda ya jaji shi ba salamu alaikum gaskiya bari mu kira ta gaskiya matanka ayo Allah ya sa muka roke ta sin wannan da ta yi domin gaskiya ya bi shi wallahi ya bi shi ne wannan da ta yi jama'a ya ku gani kuna gani moroke ta ta yafe masa duniya kwana nawa ne eh, jama'a ya kuka gani ni ina ganin mu kira ta moroke ta ta yafe masa saboda gaskiya saboda abin da nake cewa ta yafe masa cikin maganganunta ta nuna cewa mijinta mutumin kirki ne abin da yake halin da yake nuna mata yau ba da idon shi bane yasa ka duba da farko ta mai addu'a ta yi masa addu'a ta ce Allah ya sa in dai mijin tanga ba da idonsa bane yake mata wannan walakanci tana rokan Allah Allah ya wanke masa huska ya koma da ita kaman kan da take da mijinta a da a baya Allah ya sa haka to kaga addu'ar da ta yi mai kenan shi kuma a nan kuma abin ya taba ta kaga cikin magana abin ya taba ta har tana kuka ta ce wallahi ta bar shi da Allah eh sinuwan gaskiya a wannan sira ya bi shi yasa ni dai na gani before everything else oh ga dan wana nan ga <laughs> eh <laughs> na gode sosai na gode my lovely brother where you are zaki you are, look, <laughs> you are looking <laughs> you are looking brighter my lovely brother na gode maka Allah ya saka maka alkhairi uh, jama'a masu kira ku yi kuri ku bar mu kira ta masu kira don Allah ku samu kuri ku bar mu same ta uh, ni na gani ku bar mu fara rokanta gafara ta yafe ma mijinta saboda da kanta a nan cikin tukanta ta ce ta tabbatar saboda ita yariyan da mijinta ya ɗoko wai yar mai boka ce wai yar mai boka ce wai yar mai boka ne wai baban yariyan nan babban mai boka ne to the extent wai mijinta da baya wasa da wai mijinta ya ganta kamar ya wai mijinta tana tare da shi da yaya uku ma in ya ganta kamar ya haɗiye ta saboda mijinta na ganin kamar shi sa blessing cikin rayuwar shi ta zo ta taimake shi tun yana cikin family house family house ɗinsu gidan family kuma single room yau albarkacinta tana aza ruwa wata tana, azaruwa, tana siyarwa tana siyarwa tana siyarwa albarkacinta yau Allah ya sa yana da gidaje uku self contained har uku motocin hawa har uku amma ita inda take a yau washe ta fida? beshit ba ma tabarma ba shi ta shin fida zani kasa ita da yaranta su kwanta ɗakin yaranta aka kore su amma mijin bai sanya sai mata gado ba amma da zai kawo sabuwan yariyan ya je ya sai sabon gado ya zo ya ajiye ciki ba ci ba sha ba in ta yi wasa ta yirin habaicin nan kasan mata da habaici wani ta yirin habaici kankani wallahi shi ya shake ta ita kuma ya shake ta inda take faban kanta shi ta cije shi wani ta cije shi ya sake ta amma ba ta cije shi ba wai yana kama muryanta ne ba ma'ana yana kama makogorinta ne in ji ta ah, oh la but uh, direct line na shi nake amfani da shi shaisi To, Hajiya Aisha ba wai wallahi ba hankalinsa ba ne. Eh, ku yi hakuri, ina so mu ga mun same ta. Masu kira ku yi hakuri. <laughs> to jama'a kuna son ku kira dawa it's not time it's not time eh sahur sahur ni na ni na ni na sahuru nako ok stamps for sahur ni na yi sahur eh al'alawi allah taimake ka ni na yi sahur jama'a kuya na gode maka al'alawi ina godiya ina godiya haji tuni <laughs> jama'a kuya kuri kuma mu same ta gaskiya na tausaya mata <laughs> haji tuni ina gaisuwa kuma mu same ta a nan a gaskiya ah, ba ta tallaye ke call me direct phone da zan call direct shi nake amfani da shi nan na yi mistake da ya kamata yin tsada phone nan <coughs> eh ku hakuri masu kira ku yi hankuri kuma da mu same ta ba mu same ta ba ban san eh, kuma kana ganin tana neman taimako mu duba mu taimaka mata mu fadi gidan ko da abinci mu samu abinci mu bata ku ya kuri saboda ta nuna cewa abinci ma bata da na ci she ta tashi da daddare cikin azumin nan fa she ta je dare gidan kanwansa in an dafa abinci ta ci gidan kanwansa a dafa abinci ta ci in ta ci ta kare she ta kwaso ƴaƴanta su zo gida su zo su kwanta haka za su ɗauki azumin shi washe gari which is very very bad to kwanan nan washe fara zuwa in ya fita in ya dawo ya so musu fanu bi ma'ana bread da milk ya zo ya ajiye musu da kwanan nan da safin ta tashi wannan bread da milk nan shi su sha shayi to da daddare bai damu da abin da za su ci ba shi sun fita su je wurin eh, johani na gaisuwa su je wurin yasunan shinga ajiyar galazi sanda zuwa su je wurin kanuwansa su ji su ci abinci da yasa kaga batunta gaskiya yana da ban tausayi sosai eh, eh ita ita tribe ita batuntan yana da ban tausayi sosai tana neman wannan kamin mu mata wani abu amma ni na gani before mu yi wannan duka ah, za mu iya mu yi kokari mu bari ta wannan sinon da ta yi nan wallahi ya bi shi wallahi zai bi shi mu yi kokari ya so ta fi masa ko ya kuri ajiya na try mini ta ta call mini ta eh, Allah sa mu same ta saboda ita ma da kanta na gaya mata ga kan da za mu yi shi alright to jama'a masu kira kawai ku fara to shi ke na ga jama'a na ta kira da yawa ok zuna da kikiran kiran kamin mu same ta kina kina cin try ko alright shikenan masu kira ko ku kira kamun ah, mu same ta mu ga ta yaya za mu ita kuma mutumiyan ga yanzu haka tana gana wai ta mutumiyan togo ce ta turo min picture shi da nata ma eh, no need ban gwada ba ta turo min picture ta da nashi no need i don't need to show it ban gwada ba ba zan gwada ba ok za mu ɗauki kira kamin allah ya sa mu same ta bata da kimanin walala ta tunaninta ya fi namu ma deep chale inda take inda hankalinta yake allah ya kawo sauki allah ya kawo mata sauki ta ban tausayi gaske allah ya yi mu duka gaba daya allah ya yi mu duka jaraba kuma ya hankuri jaraba mini kuma mu same ta Try, try, try for the last time. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola. Try into kuma. To, Shak Tijani Ahmed na ganka. Ah, na ganka Shak Tijani Ahmed. Irin wanga baka blame dinta saboda ta san yau za mu yi kuma war haka za mu yi ta sani. Amma halin da take ciki irin wannan mata ya baka blame dinta in baka ganta ba. Ba za ka blame dinta ba sau halin da take ciki ba irin halin ni da kai ba. hankalinta ba shi kwance wala Allah ta tashi ta je nema abin da za su ci kamar kan da take faɗa ta tashi ta je nema abin da za su ci wadda ta sani kuma nima mistake ne ya kamata in kira ta kamin mu hau ya kamata in kira ta gana sami ta ta doki okay jaraba da last time bata doki ba shi ke na shi mu za mu ganta later na so da mu ganta try na so da mu ganta she ta bada telephone eh, mobile money number ta ya so mu saka wanda za su taimaka mata ci abinci ya so mu duba mu ma abinda za mu bata mu saka mata ciki wanda za su taimaka mata a gyara zama a gyara gidanta she mu saka mobile money nata ita da kanta ta sa ya so wanda suka ga su taimaka mata su taimaka mata ta ci abinci abinda nake so kenan Eh, wala ta je nema abin da za ta ci ne to kaga inda mun ganta yanzu she mu tambaye ta number mobile money ta mu saka ya so mu duka abin da muke da shi kadan kadan kadan kadan abin da muke da shi mu taimaka mu duka musulmai ne mu taimaka mata ta ci abinci i think that will be the best i think that will be the best eh sleeping at this time <laughs> haba malam sani okay it's ramadan you know yeah it's true amma gaskiya ne it's true mu da ta na gaya mata yau uh, at this time zan yi mata saboda jiya muka zo na ganka shak ismail wa alaikar salamu rahmatullahi ta'ala barakatu uh, in za mu taimaka mu wani ban son abin ya bi ruwan da na ce wani ya sa amma ba na so abin ya bi ruwan na fi son abin ya bi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola barka ka dai kola ya sunan karga na na kake magana ana magana da Adamu Usman daga Kano to mala Adamu Usman muna jin ka yanzu na amin amin amin amin amin amin amin amin amin ya rabbi amin su mun gode maka sosai mun gode maka shi tijana mai na gode da kasa zama ina awa kuma mu nemi ita da kanta ta ba da mobile money nata abinda za mu yi mun mata mu yi mata ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam kola ya sunan ka daga nake kira Lafiya kalau kola. Ya sunan ka na ke kira? Kana magana da Haruna daga nigeria jihar Kogi. Oh, Malam Haruna, to bismillah. Muna tare da kai Malam Haruna. Ina ce maka, ina ce maka Haruna kawai. Oh, Haruna an Safiya, ah kun dace. <laughs> Ai sarki zaki yura ga yadda ka daura wani kwanan nan. Ah, wato wato uku da muka zaben nan kai kawi ne su kenan. Ban da labari. Ah. gyawa ni ne ni ne number one ka ci zabe To, kuga wannan wannan gaza nemi matawo, wai ya samu su uku aka zaba, in ji shi dai da bakin shi wai an zabe shi. To tun da an zabe ka ya kamata ka bada gudunmuwa ka taimaka ma wanda muka zo muka yi neman mata taimako nan. Baiwan Allah nan da take cikin matsalan gida wurin ta ka taimaka mata kenan. Saboda kai wani taimaka maka nan. addu'a da zai musu kawai bagida Allah ba su wanda suke son tsakani da Allah Allah sa kai addu'a za ka yi to Allah sa ka maka da alheri mun gode maka su ba mutanen mu shawari mutanen da suke zuwa suna tsaya suna son mutu suna son mutu in za ka so ka so dan Allah ka so kuma tsakanin ka da Allah kar ka zai ka ce kana son mace a shafin sarki zaki sai ka je kuma gidansu garin su ka kira ta tazo ka ce ai kai bata ba kai mata bata mata ba ko na maka mutum lalle sha'anin sha'anin aure ya rude ka malam Haruna ba sha'anin aure muke yanzu ba lalle batun aure aure aure na kanka ba shi muke yanzu ba ma laruna. Allah mata da abin da muke har ya zalunce kan hakkin da to Allah ubangiji bi amin amin ya karkato mata da hankalin mijin ta ya amin amin amin amin malam Haruna to kai kuma kai da ya sunan wanda ma muka nemi maka ma ya sunanta wanda muka zo ka nemi ka same da ka aure ta ya sunanta Safiya. Oh, Safi, sunan ta Safiya ko? Na manta ne. Safiya ce ya jihar Kaduna ba. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. Allah ya ba ku zaman lafiya, Allah sa auren nan a yi tsakani da Allah da Annabi, Allah ya ba ku zaman lafiya. A to shi ke da mun gode maka gaba Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode. Alright, alright, alright. Amin. A to shi ke da mun gode, mun gode. To, jama'a ah, abin da ke ciki ga wannan baiwan Allah gaskiya na tausaya mata sosai gaskiya na tausaya mata Allah sa mu same ta Allah sa mu same ta gaskiya na tausaya mata yallo na ga na tausaya mata Allah sa a ajiya na try mu ga mun same ta thank you very much in biya Allah sa mu ga mun same ta uh, I really feel for her wato labarinta yana da ban tausayi odo hausan yana da kuma ban dariya kuma amma labarinta is uh, ah, salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatu. kola sunan ka daga naki kira sunana law Muhammad yana kira daga Lagos. Ok, Malam Lawal, ah, ok, bismillah. Alhamdulillah ya aiki sarki zaki. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Adalla wannan ah, baiwar Allah da take cikin yanayi na ban tausayi muna roƙon Allah ya tsame ta daga wannan halin. Ah, amin. Um, amin waɗanda ba wanda suke cikin yanayi irin nata kuma su ba su fito fili ba a san su ba mm. roƙon Allah ya kubutar da su daga cikin halin da suke na eh, kuncin zamantakewar gidan aure ina kan program na kare shin gani kanin da shi muka kare ko na eh, um, bismillah muna jinka muna jinka ba wallah na ce ya farko kan wannan al'amari yana son ɗan dan ba da shawara wa mazaje da ma mata so na farko matsalar da ke faruwa a game da abin da ya shafi su mata za ga wata Allah ta auri mata ka zo kuna zaune tare da ita so amma eh, idan ta fahimci ita kaɗai ce a wurinka sai ta ta bullo da wasu halaye na rashin ladabi da rashin kunya da rashin tarbiyya har abin tun kana haƙuri har abin ya shige ka ya shige ka sai ka ji kayi hatin ɗinta kawai sai ka tsane ta mm. so irin wannan abubuwan gaskiyar magana suna mm. ba da gudunmawa wajen jefa mata cikin yanayi mara kyau wanda koda wani koda a ce mai gidan nata ya karo aure to ita wannan tsanar da ya yi mata tun a karon farko ba Allah kaji kaji wannan labari kuwa kaji labarin Fusaina eh na same shi dai an fara bani amma dai na dan ji wani abu mai dan tsayi a ciki a shi dai baka ji labarin Fusaina ba sai an koro maka duka a labarin Fusaina hausanta ne bai da kyau ta fara bin dai da gaisuwa sarki zaki ina gaishe ka ya kishirwa ko da ke ta ce ya ruwan gishiri da kishirwa eh. tana da matsala ita mutuniyar togo ce da ta bar togo ta shigo ghana da ta shigo ghana shi ta haɗu da wannan mijinta ya ganta yana santa wai tun da mijinta nan ya ganta da yake son ta su ayyafa uku amma kullum mijinta kamar ya haɗe ta saboda sabar sonta da yake yi bai da kamanta mijinta gaskiya mutumin kirki ne yana son ta sosai ita tun kamin su fara ayyafa da mijinta ya aure ta a family house ya ajiye ta gidan family gidan dangi kuma suna cikin ɗaki ɗaya single room ita abin da ta iya a rayuwanta ita tela ne ta iya ɗinki to da ta ga cewa ɗinkin nan ba ci saboda wurin abinci masu ci abinci yana da wuya she ta ajiye girmanta gefe she ta fara ɗaukan fiye wata ruwa tana azawa tana yawo kan titi tana siyarwa ta kawo su ci abinci wannan abu ya zo ya kawo sanadiyan suna tara kuɗi ita da mijinta har mijinta yau gidajen shi uku gidajen shi gidan shi uku motocin hawan shi uku saboda kuɗin da suke tarawa mijinta ya ɗauki shi ma yana jujjuyawa shi ma yau kuɗin da ta tana farawa ana tarawa, wannan mijinta shi ya fara jujjuyawa yau Allah ya yi shi mai arziki da yau mijinta ya yi arziki suka koma suka bar singirumin na suka koma sabon gida anguwan da suka koma gidan mijinta anguwan da suka koma akwai wani malami malami mai boka ne yana bokan shi na ci sosai she yar malamin yar malamin ɗiyan malamin mijinta she fara soyayya da yar malamin to wurin she mijinta ya fara munana mata wai tun da suka tashi a rayuwar su tar mijinta bai taba mata mummunan magana mummunan kalamu ba ko ko ya dake ta bai taba yi ba to amma saboda wannan yariya mijinta ya mata duka kamar su uku mijinta da ya je ɗauko wannan yariya ya kawo gida she ya ɗakin ‘ya'yanta she kori ‘ya'yan ita da yake sun zo sabon anguwa ne mijinta sabon gida ne yasa sun shigo da sauri ba gado ba komi sai ta shimfiɗa zani kasa su kwanta ita da shi ita da mijintan ƙasa suke kwana amma da zai zo da sabuwar yarin da ya kori a junarun zaki na wani kari da zai zo da sabuwar matar shi kori ƴaƴanta ɗakin su to yanzu ya ja sai sabon gado ya zo ya ajiye kawo wannan kuma yariyar da za ta shigo gidan kayanta kawai ta zo da shi bag amma ba ta zo da komi ba kasakenta take amfani da ita silbobinta da komi na in ta yi magana washe mijinta har ya shake ta gaskiya she ta cije shi amaryan bata zo da komi ba amaryan bata zo da komi ba da ta yi magana she mijin ya shake ta in ya shake ta inda take kwace kanta she ta cije shi in ta cije shi sannan ya sake ta eh. to amma ita ta tabbatar mijinta ba da idonsa ba ne mijinta mutumin ah. kirki ne mijinta akwai abin da ya dame shi yake yi mata wannan abu haka to yanzu ta zo ta ga ba abinci ta roke mijinta ba ni kuɗi ko da ni ma ina jujjuyawa in dai baka ciyar da ni saboda baka bani abinci baka bani ruwa ba komi baka yi mini wayannan duka she mijinta ya hushi ya kiya she ta ce mijinta tana son ta koma gidan jiya bi ma'ana ta fara siyar da ruwa amma firijin su ya bata gyara mini ma firiji ma ina ina da ruwa fiye wata in ciyar da ni da yara na mijin ya kiya cikin azumin nan she ta je gidan kanwansa da daddare da azumin nan su yi budu baki inda ta samu abinci ta ciki nan to amma haka za su tashi da azumi ita da 'ya'yanta haka za su tashi da azumi don Allah yasa tana wata na kuka kullum tana ganin wani irin yanayi mijinta ya shiga ta rasa wa zai iya kwace ta ita kuma a ganan ta da kowa ba ta san kowa ba shi mijinta mijinta ne danginta daga shi she kanuwan mijinta da take bata abinci da daddare in sun dafa in sun dafa kenan hmm. Shesa tana bibiyan kan facebook she ta gan mu da ta gan mu shi ta roki Allah Allah ya sa in dai bukatanta na hannunmu a taimaka mata ko kuma wanda zai iya taimaka mata da addu'a a kwaco mata mijinta a kwace mata mijinta a bata abinta kuma tana da matsalan abinci yunwa na jinta tana da matsalan abinci yau gidajenka ka tara gidaje uku motoci uku ni matanka farfarin matanka ina jin yunwa ka manta da da to cikin wannan maganganu shi haushi ya dibe ta da ta ce mutumin kirki ne a da to cikin wannan ta shi haushi ya dibe ta shi ta fara tsine masa to sinuwan ne muke so mu yi hakuri mu kira ta mu same ta ta janye wannan sinuwan saboda yaranta saboda da kanta ta ce wai mutumin kirki ne eh, ta ce mutumin amma kwanan nan mijinta baya son ya bude ido haka ya ganta ba baya son ya yi sa'an nan mu duba in muka same ta ta kawo namban mobile money ta mu taimaka mata da kuɗin da za ta ci abinci wannan watan ramadana mu taimaka mata ta maganan da muke faɗi kenan na wannan baiwan Allah na fahimta na fahimta na fahimta yanzu ka gane ko wannan abu ne mai kyau gaskiya na aje wannan shawarar ta bangaren mata sai dai ta bangaren maza ina ganin za ta yi aiki okay so ta bangaren maza din gaskiyan magana sihiri gaskiya ne kuma idan aka yi mutum sai dai Allah dan an yi wa ma'aikin Allah ma ya kama shi ma daga ƙarshe Allah ya bata shi so sai shi wanda aka yi wa ma'aikin Allah ya kama shi din nan an yi ne don ya zama koyarwa gare mu cewa za a iya yi maka faya kama ka amma kuma ga magani sannabi sallallahu alaihi wasallam sai ba mu rigakafi na addu'o'i da tsayuwa bin Allah da ainihin wato jajircewa wajen ibada da zikiri na safe da yamma da salatin annabi to gaskiyar magana mafi yawan maza suna da sakaci game da abin da ya shafi azkar musamman bayan sallar asubahi da wajen kwanciya ana sakaci da wannan addu'o'i shi yasa sai ka ga nan da nan da an yi wa mutum sihiri an jiho sai ya kama shi sai ya tasiri baiwar Allah ya rabata ta da iyayenta ya rabata da yan uwanta ya ɗauko ta ya kawo ta gida amma sai ta shiga irin wannan yanayin da Allah ya faɗa cewa ta da ruha hakal mu'allaka sai ka barta a rataye ita ba ta je sama ba ita kuma ba ta sauko ƙasa ba ma'ana ba matar aure ba ba budurwa ba ba wacce ba ta da aure ba sihiri ya rike ka ya shanye ma hankali saboda me saboda ka sake wani ma za ka samu sallar ba ta dame shi ba mutum ne wani za ka samu abin yakan ɗan yi sallar amma babu cikakken ruɗa na sallah ɗin wani za ka samu bai damu da ya zumunci ba wani za ka samu bai damu da azkar na safiya da marece ba wallahi tallahi waɗannan wani wallahi sai ya shekara uku bai buɗe ƙur'ani ya karanta ba eh eh ka gane ah, ah, ah, mun gode maka sosai bari mu sake buga muryanta a sake ji kamin mu same ta saboda ajiya na ta try har mu same ta ni ma zan ta try da wannan wannan layi mu gani ni ma zan try mu same ta mun gode maka sosai ni ma zan ta jaraba mu ga mun same ta na ce ka ku blame ta saboda mun yi alkawali da ita za mu zo maka ba ta time da komi amma abin da yasa ba mu blame wannan baiwan Allah it could be ta je nema ne ta ci abinci waraka maybe ta tashi zuwa nema ta tashi zuwa nema abin da za ta ci mu ji muryanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a kuna ji ku zana mini yes. In kuna ji ku zana mini yes. Alhamdulillah. Ya asuba kuma. Lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya baba, sai ya aiki da iya ruwan gishiri. Alhamdulillah. Ya asuba kuma. To, na lafiya ne. Sai na yi magana da kai. bisa whatsapp na zai na na samu namban ka na facebook na gani shi na samu namban ka ni kuwa ina da matsala ne ina da problem babba shi na fita namban ka shi na yi shi whatsapp shi ya zo shi na bi maka salama alaikum shi ka bani hanya wuri kana To, na gode. Inda ka bani hanya wa kana jina na gode. Ina da matsala ne da na wani. Hmm, ne da na wani. Shi muna da matsala. Inda san na biyar na da matsala na. Ni da na muna na. Minti da Malam ya yi a to'ami malami na don Allah mun kare ka kira ne muna da bukatanka. Malam ya yi san kawai. mana karamin ya aure ne. Aja ruwan nan sha. Shi miji Shi ya Ya ta ya fada aure. Shi muna nan. Jama'a so ku zanna shan muna cikin sahuru muna cin sahuru. Shi za ku ga ku sha magana. Yau ina fadi na yana da gidaje uku Lori uku. Ni da na muna na ba business ba ba komi ba ina da ina da ne ni kuma ni tera ne tera na ma bai move she ina sai fiya wata she muna na Allah ya zaba ka yi kunka jina mun zo area sabo muna na yau hakan ga muna da tish kamar yanzu hakan ga 4 years muna na na ko 3 5 years mun zo mun zo na ka zo ka fere mun zo ya dare wanje nazo nagera okegezama nawa nabeyi babirami nebukule shentayo bakatanka bakatanka nini zanyi yalalalala nawa nse abinde yatunire chimunana agiya michere mijin shisunana yara uku na tsakanini da shi miji biyu miji guda na ina form 2 bai form 3 form three ne ya shiga na namiji na form 2 kankani na yana b5 allah ya da miji na wannan gaskiya gaskiya ba da sun su yariya wanda dan waye nan nake son kuji wai mijinta gaskiya gaskiya ta san ba da son shi ne ba idon shi ne ta san an yi mai ne in ji ta nan ga nake son kuji da kyau mijinta miji na wannan miji na wannan gaskiya gaskiya an yi mai ne zama abokanai banza ne sun koshe shi sun saka yariyar na kuma baban shi malam ne ba yariyar na cikin gari tanga suna ne ta ma ya bai mijina wannan banza ba ni da na ya gani ne clear hakiya ya kashe ni Allah na ma ya bude baki wani yi wasa ya kashe ya kama murya nawa ne kawo ko gurin sai na ci hannun shi shi ya saka ni da ni da ba ko ni kuma ni da ni kuma ba komi ba mu da komi ba abinci ba ba komi na tambaye shi ya ji mafada sai ni ma na nyanka, na yanka ya ban tambaye shi mana kuma ina togo ne mutane na to yanzu mana karami na shi ba haifuwa na aure na bai yi ba shi ya koma ya koma don shi magana mu ya yi nisa ya yi dogo kwaran baba za magana magana ya yi dogo yanzu ma ne azumin gana gani kamar awaye na nyanka. kan duka kan na daina shiga da roki komi na ba Allah na bi Allah abu bai yi Allah bai kai abu ya yi bai yi ba Allah ya gaya ba bai yi ne ya yi shi magana wanda ya nan cewa shi na gaya ba na gani facebook don na shiga facebook kwaya shi na gani ka facebook shi na gaya ba to bai fitin nan ba shi yi magana da kai inda Allah ya gaya wai da ni na waina hannunka to na yi magana ka bani hanya na shi na gode maka da hanya da ka bani na duci kuka da na sa maka hannunka Allah samu na da Allah samu da dace magana na ce na kadan ke na yanka na baka magana na kara zan yi magana na rayuwa ba ina cikin biyar ba lori ba ba ba business ba kamar mace da mijin shi tashi kai maka bi wansi ka sai wani abin da kana so ba shi ya ta kawo mata na shi da mata na ke dace yara na dace ya kuma kwashe ya ba matan na matan na bagin shi guda guda ne kireniyaza bag na kireniyaza ka ba eh, cin shi ba ba kasa eh, ba ba sinsiya ba kaya na ne ina use ina yi fuwa duka ba fita ciki ba duka ba fita ciki ba ba mace ne ka samu kage ka zo aure ba komai ne ka kawo ba shi ka zo ka doki shi ka na kana aiki duka na kari ba fita ciki ba ni da na tashi nuna ya dama ya kore ni ma ne baban shi ne ya karbi ni yanzu na yi wata biyar da bakwai biyu gidan baban nan sai tuku an yi na azo na zo na ba abinci ba ba komi ba zai ta yi sai sai ne yi shop ya zai daji shi da matan shi sistan shi yana nan ga kusa mu dare ya yi shi neman tewo zai ni da yaro na. to biyu na suna suku dare ya yi jini da kankani na mutu wajen mutu mu ci ce mu zo mu kwana haka nan masara wanda yana cikin ci to shi ran ga ya mizi sistan shi na wani hankuri zama saboda yara to saboda yara shi na tafi shi na ce ka sani kamar ba ina barka ni ma zan ta in samu miji amma ban tocin miji sace yara donati waje na na haifu amma ban sani bara in ban yin haifu yaro ke kankan hali waran gana to don shi takaici wanda ya zama duka na karbi na zaman ci shi saboda yara na zaman ci shi ni bai gamin ba inda yana bani abinci abin da ya yi tabata na tambaye shi da bani da ni ba ruwa na na sani a ni ya koma oh ji magana ta yi eh, wai ita inda mijinta inda mijinta yana ciye da ita ma ya bata abinci ta ci Allah ya bata da damuwa ta san komin dadewa mijinta ya komo wayo ji magana ta yi wai inda mijinta yana bata abinci ta ci wallahi ita da bata da damuwa da ta zauna saboda an wai kuma ita in ta bar shi ta san in ta fita dole wani ya ganta wani ya aure ta amma albarkacin yaranta ba ta iya ta bar yaranta cikin wannan kunci ta je kuma wani wuri ta je ta aifu shi yasa kawai take hankuri ta zauna wurin yaranta ta reni yaranta amma inda mijinta yana ba ta ci ta sha wai wallahi da ta yi hankuri ta zauna saboda ta san komin dadewa mijinta ya komo back to her in ji jamu wanda ka ta ka kawo ka kashe shi don shi ma ya fita aure ya yi da aure ce na bisa shi da shi ma bai fita ya bari yara shi biyu na ce ni na sayan ganna ka kama ni da miji na ci bashi na yi gulma to abu uku ne na bisa mata na gode ma Allah ba gudan shi cikin bisa amma tambaye wani ka ta ka cin shi mai ya fita shi ce da miji ba mijin shi ya ja kama shi da mijin ya fita na gode na ne jerome baba ni da shi muna nan wallahi da azumi wanda na cikin da mun zo area ga ba gado ba matres ne kasa ne ina shofa bashi mu kwana bisa tas bayan shi muna na lafiya kala na lafiya years ka sai ka na bi shi sai gado amma zai ta doci mata na ya gado ya zaje shi na gaya mishi ni gado na yana cikin kabarin nawa amma na wanda kana ce bisa na duniya ga ciye mana kari duka shi ni da shi muna na wallahi in ba wai don so ba so kana so mutum komi abin da yana cikin baka gani mijina ya wanka kamar yawon ya wanka sande shirin sande wanda yana zuwa a wuban diba ruwa na zai mishi zan zai mishi ne yadda allah ya ga ka zai ma mijinka ruwa wanka <laughs> bai wanka shi nan nan yana bari dariya nan dai nan dai koya kuri nan dai ajiya ajiya fuse da nan dai kishi ne kishi yasa ajiya fuse da take wanga magana tana cikin damuwa ma kishi yasa take na kai na gari kai na dariya wai bijinta da suke tare wai ba wai ba ta je mai ruwan wanka bane kullum tana ta je mai ruwan wanka in yayi wanka ranar lahadi she sabon lahadi amma kullum tana je ruwan wankan she da ta tado in ta je ruwan wankan daga ba ta ta ruwanta saboda bai wankan kuma tana ajiye shi ne ta zaunar da shi ta sa kafansa a cikin ruwa ta wanke ta yanyanka masa a kaifansa duka ta yanyanka masa falshinsa duka to amma kuma wai bai yawan wanke baki tana zuwa ta so brush ita ke tsayawa kan saboda sabon soyayya dai ya tsaya saboda ita ta wanke masa baki wai take wanke mai baki da komai to amma abin da ya bata mamaki tun da ya shigo da <laughs> sabuwa Maryam mijin da shi da kanshi ya san a yi wanka da safe a yi wanka da dare a wanke baki da safe a wanke baki da dare wato bi da so biyu yake wanka so biyu yake wanke baki <laughs> wannan da <laughs> wannan da kishi ne Joe da ya ta ya doci mata. wallahi su matala miji na ya sani bi kama ipesi de dere kwan ipesi de safi wanka de dere wanka de safi mala kuni mala ne Wa halinsu ne ya ci mini ko mhm. wazo halinsu wai rashin haka zalunci ne ya mata ita zalunci ya mata Allah ne ya gaya maka inda Allah ya gaya bukata na wani na hannunka to don shi Allah ya bari na gani ka cikin fezu na na fite nan banka Allah ya gaya bukata na wa zai na hannunka Allah kuma ya saya baya mu salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ta'ala wa Aha. Sunday rana na aiki dai ya harka harka. Ba mu Don kage wo na na so abinda ya sa na koron nan to ni don miji da mace suna nan saboda aure ne muna nan shi allah ya doci ifuwa ya doci ya kara muna riba a fan amma da miji na yana yi nan duka yana yi nan duka ni wajen roko allah nawa wajen sallah nawa ni na yi sallah ina roko dai ya zama idon shi biyu ne ubangiji allah ya wance fiskan shi shi ya zama yi ne kuma allah gudanka ke ne masai ke ne magani nawa ke ne komi nawa ke ne kana gani gaskiya kana gani kare na da komi na za ka sa hannunka da azumi wata azumi wanda muna cikin na doci azumi wata azumin ganna ka doki ka jara bukata nawa ni sallah addu'a wanda ina yi ce ba abinci ba ba komi ba abincin wani na ga ya ni safure ta isa pano zai zai da shi ce ne mun kwanci abinci mun kwanci ba ce ka ce a baka ci ba ko? ni da shi ba mu da gaisuwa ba mu da komi ba mu da wani abu in zai zai fita bange maka oyakwa shidajin yara na yaba matan sheshide mata na sunana nza sufutani ekuama kofu ekulle nze ye wonde yaje ayaka hauchi yazini shena tambe shiba abindeka na yino mpe yezini bara na wonde yazi yo ala baka iku kaye ka dina chef container kana de hall kana de dakuna yo ninga n'ifu senga shekana yimina na mabale amma ka tuna da muna singiriro amma ama kana yi na beji ne doci daci na ka yi gambo ka doci ka aza shi shi ne ya ayi mini ciwo amma dai baka ya haka na bai yi mini ciwo ka na ba mu kuma yi fara na fita ana abokanin su ma duka suna bani hankuri wai yi hankuri saboda yara yi hankuri saboda yara suna gaya saboda shi bai gani saboda yara shi bai gani fara wannan mun ci wahala farawa wahala wanda mun ci sho dadi ya ya zo ni ga ban yi ci dadi na ce hmm. Allah gudan ga yana bisan Allah ne ya sani wazin na dadi na waina na na ce na da yara fine amma dai ban bude baci na na gaya na haifu yara wani bai gaya na haifu yara a ce wanda ka ta kakawo ne shi na ni da shi mun siya wa ya zama sofuwa shi kuwa shi da diana ne ya zama size ko ba haka ni da shi mun siya mun siya ko ya dress ni ban dress ba wanda ya zo waya an gaya wa ya zama sofuwa eh na kan program barin karin kolin kan kunshi magana nan magana nan ce ni da shi ba abinci ba ba komi ba firiji ya bata ya ce yau bai gyara ba firiji nawa ya bata shi ne na yi kadan kadan kadan kadan cikin bai gyara ni man shiga cikin mutane nan ya ce gyara ya zo in ka mana zo na gani na rika wani kudi shi dai na roko mutane baba na karami sai su bani kaga ka gani ma na rika kudi hannu na shiru na ruku sai suka do ga gaban kowa ban da kowa mutane na duka suna togo ne sai wani su suna carfe ne to shi na call wazin na ko in yi voice message sai in gaya haka problem na sai su ma sun zi sai su send ne to shi ke rika ni karan karan amma samari na na bar shi da Allah na bar da annabi bi gobe ciyama ni da samari na mun saya gaba Allah ban yi mishi yadda duniya ga hari ciyama fitina wanda yau yana sa ni cikin na ban ya sai mishi ba duniya hari ciyama to ya yi mini wanka ci inda ina da bibi ne da waka tun bisa waka tun bisa amma samari ga wallahi ban ya fi mishi ba gobe mani da samani na musu ya gaba Allah wannan zai yi yanzu shi yara na suna sai suna kuka yaya tuni da ya shi dai na nata mishi, tuni da mece, kamar ka doci ka yi shi aure apart from ka. kaya wanda ka sai mina kai ka nuna mini kaya cikin kaya nawa na duka kai ka nuna mini kaya ka baba kayan ga da ni na sai maka kai ka nuna mini kai ka nuna mini ko yara na ma kayan su kai ka nuna musu to yayya ban aiki amma cewa ta ne na sai na doci na tare kai na to yaya a doci problem na na kawo bisa kama ina da iko sabin da ina so ban da iko shin zama shin zama a ga na cin a yi shin ta wajen sistan shi ta yin zama ci na ci na ka? shin ja diyana shi mun zo mu kwana a safuri mu tashi ba ni wanda ya siya ja zena shi mun sha tim mu kuma shiga mu kwana to harka wanda yana da shi ce shi na doki komi na ba Allah Allah To jama'a ina gani ba za mu da kira ba kuma saboda lokaci ya ja mun try mun iya kokarin mu mu ga mun same ta ba mu same ta ba kuma ba na son bi mana wani ko mu ce mu wani bi mana eh, abin da za mu yi mata alherin da mu yi mata wala Allah mu ce wani ya saka mobile number shi ko kuma a ah, ita da kanta mun fi son da mun same ta ta gwada number mobile money ta abinda za mu taimake ta ta ci abinci cikin wannan wata ramadanan nan ah, mu yi mata mu da Allah tun da ba mu same ta ba insha Allahu daga bayan mun same ta saboda mu da ta mun yi alkawari yau da safin nan za mu fito da ita amma ba za mu yi blame ɗinta ba saboda ita ku duba matsayin da take ciki yanayin da take ciki tana cikin nema walala ta tashi ta fita ta nemi abin da za ta ci saboda tana cikin nema tana cikin tana cikin wani yanayi ne tana cikin problems tana cikin problems din nan ah, bai da need ah, a blame ɗinta cewa mun sa mata lokaci yau ah, lokacin nan bata zo ba we don't have the right to do that isa in allah ya yarda da ikon allah za mu samu hamata eh za mu samu hamata in allah ya yarda ya eh mu ba ta lokaci za mu samu hamata mu ba ta lokaci in allah ya yarda mun same ta shi mai mata abin da za mu yi mata allah taimaka wannan kaman kan da junior zaki magana some stories are there ni da kai mu koyu ba mu zo mu ji ba ne eh, yana nan ne ni da kai mu koyu mu sympathize sa'annan kuma ababa biyu ta wulga wai tana neman gaskiya a taimake ta da roƙon Allah Allah ya kwacen mata da mijinta ya bata saboda ta san mijinta ba shi cikin hayyacin shi in ji ta ba shi cikin hayyacin shi tana roƙon Allah Allah ya kwacen mata da mijinta ya bata abinta sa'annan na biyu tana roƙon abin da za ta ci Allah ya sa a biya mata bukatunta na abin da za ta ci abincin da za ta ci shi sa jama'a don Allah da annabi I a know what to do maybe muka samu muka same ta na zo in pin number mobile money ta na pin na pin kai muka same ta na zo na pin number mobile money ta in Allah ya yarda bi layi ta'ala insha Allah to jama'a za mu bar kwanan assalamu alaikum